lokacin da mun shigo Nijar mun sauka doso muna taɓa aiki muna taɓa aiki aka riga aka san mu akwai wata ƙungiya duk shekara tana kawo mana mutane kamar biyar haka mu koya musu aiki to amma da mun shigo tilaberi muna son mu ga cewar yaran tilaberi sun koya aikin nan yanzu special ina da yaran tilaberi amma ba sa zuwa aiki yara hudu gare ni amma yanzu guda ɗaya ne wannan yaran yanzu da kake ganin shi ma daga doso zo yaran ba sa zuwa aiki kuma shi in aka ce yau bawa mai koyan aiki to idan gwanin kuma kwanan sai ya kare fa kaga kenan babu kuma dai ta muka fara shigo da shi gari yanzu gashi nan matasa sun samu sana'a yi suna samun alkhairin abun wani amfani ka samu a cikin wannan aiki na yi aure na da gida abin da muke so mu ga yara sun taso kenan sun bar zaman banza sun koyi sana'a sai ga yaro ya taso ko kan shi zai rike shi aiki zuwa zuwa ne wani lokacin ma zaka ga aikin ya zo an yi aikin an wuni an kai har dare wasu har sun kwana wani lokacin kuma zaka zo sai dai ko kananan ayyuka dai kai aikin ka ka tashi menene kiranka zuwa ga matasan jihar Tilaberi to abin da nake kira kamar abin da na faɗa a baya wallahi wannan aiki da kana gani wallahi ba karamin aiki bane in har mutum ya tsaya ya kula kula kuma ya tsaya kan halak din shi ba zalunci zai walla ba karamin aiki bane da wannan aikin da kana gani ko ba wa ƴaƴan wasu ba ko ƴaƴanka za su taso za su koya za su kiyaye kansu da zaman banza da kallon wani abubuwa wanda baya gaban su to amma yau an ce matasa ga abin alkari ya shigo gari kowa sai dai sa ido wannan bai yi ba a zo a haɗu matasan nan a koyi sana'an nan yau za ta yi wa yau in tashin kuma ƙasata to da na zo wani alfahari gare ni kamar yadda nake alfaharin dusu na yi farmasan ɗin yara yara biyar biyar biyar akalla ya kai so biyar yanzu na shiga dusu oga oga oga oga ko ina ana gaida ni nan fa yaran gasu nan sun zo sai su kwana hudu kwana biyar yaro bai zo ta ya zai san aiki kuma wannan aikin ba karamin aiki ba ne. rana ɗaya sai Allah baka kuɗin da zaka samu na albashin mutum na wata guda wata ran kuma gaba ka samu ba to haka sana'a hannu ta ita ya haƙuri ce in dai ka haƙuri to wallahi zaka ji daɗin abun you Romana.